mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wadda ta dace da ashirin da bakwai ga watan rabi'in akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da goma sha tara ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci muka sake samun kanmu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka kisun muslim min azkaril kitabi was sunnah ولفر shi a doktor Sa'id, Bin Wahab, bin ali al Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta mishi a zaman mu dakaci mun yi karatu akan abin da ya shafi salatul ibrahimiyya salati da ake yi bayan an gama tahiya tahiya ko na farko ko tahiya ta ƙarshe malam ya kawo a wannan littafin nasa ya kawo sigogi na salati shiga guda biyu wadda mun karanta da faɗin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما شيغا تبيو اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waɗannan su ne guda biyu da malam ya kawo waɗanda mun kuma mun karanta mun faɗi dalilansu hadisan da suka zo da waɗannan sigogi din na salati wanda abin da za mu karanta a yau a gurguje sauran sigogin da ba sa nan da kuma bayani a takaice na fa'idoji da suke cikin waɗannan hadisai da suka zo da wannan salatin da kuma bayani a takaice wanda ba zai ba za a rasa ba insha Allah abin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da siga ta salati wadda suka tabbata sigogi guda bakwai sigogi guda guda bakwai a malam da ya kawo guda biyu a gano cewa saura guda akwai guda biyar الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أتجن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها يا كاوة أن siyar ɗin gabaɗaya ɗaya ya kawo su daga cikin waɗanda malam bai kawo ba akwai faɗin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي كما صليت وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولما في فيها دي تبتتشيا تغاني محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول فجن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أقول أن siga شما يتبتع لغمزان الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول فلن اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آه. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ma yana cikin shigogi wanda ya shahara a bakin mutane ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan haka shigogin salatin ciki in muka lura a guda ɗaya ne ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil alamin ko shine Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد in ba wannan mutum zai yi ba babu kalman fil an gane ku maza yawanci mutane suna kira faɗin wannan lafazin fil na a kowanne dan suka amma lafazin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan ne kawai lafazin fil ne Allah madaukakin sarki ya sa mun dace akwai darusa da yawa waɗanda malamai suka fitar karkashin waɗannan hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda za mu yi masa salati daga ciki malama masu ce hadisan suna nuna mana azimu haƙƙin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaina hadisan suna nuna mana girman haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan mu لأنه هو الذي دلنا على ما نحن فيه من الخير سوري من الله صلى الله عليه wa وسلم shine ya shiryar da mu ya nuna mana abinda muke kai na alkhairi fakana min haqqihi alaina an nadhkura dhalika wa nad'u lahu fi kulli salati da wannan dalili ya zama yana daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa Sallama, a kaina mu rinka tunawa mu rinka yi masa addu'a a kowace sallah farban kanat aw naflan wannan sallan na farilla ne ko sallah ta nafila kowanne daga ciki in mutum yayi tahiya akwai buƙatar ya karanta ɗaya daga cikin waɗannan salatai a cikin tahiyansa. saboda yana nuna girman haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wani alkhairi da kake kai a matsayinka na musulmi ka samu wannan alkhairi ne sanadiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanadiyan isar da sako da yayi zuwa ga zuwa ga al'ummar suke cewa daga cikin fa'ida da ke cikin waɗannan hadisan za mu fahimci su'alu sahabati رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه لما أمرهم الله بذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو من باب العلم قبل القول والعمل معلومات كتيرة tambayin da sahabbai سلم الله صلى الله عليه وآله وسلم alihi يا رسول الله من سنجد زامي مكة سلمه amma salati da Allah ya umurce mu da mu ta koya mana ya ne ne za mu malama ka ce wannan yana nuna wannan babi ke girma daga cikin babukan shari'ar musulunci shine babu qauli babu babul qauli qabla al-amal babi da ke nuna wajibcin neman ilimi da sani kafin a yi aiki Wani na ga cikin abin da ya bambanta musulmai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nasara mu an gina mu ne akan cewa duk abin da zaka aikata na ibada to ka sani akai duk ya zama kana da ilimi akan abin kafin ka aikata shi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gina al'ummansa akai duk wani abu saɓanin wannan kuskure ne shi yasa kullum kake neman Allah maɗaukakin sarki kar ya sa ka daga cikin waɗanda su saɓanin haka suke yi kullum kana sallah kana kanta suratul fatiha kana cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wala dhalin Tana roƙon Allah madaukakin sarki kada ya sa ta a hanyar almagdubu alaihim almagdubu alaihim suke su ne yahudawa waɗanda su suna da ilimi amma ba sa aiki da ilimi sai Allah madaukakin sarki sai ya fushi da su Ha? ya fushi da su ya la'ance su abdallun su ne nasara su kuma suna aiki ne da jahilci su suna aiki ne da jahilci su duk wani aiki na ibada kawai suna yi ne a ya kamata ba me Allah yake so me Allah maɗaukakin sarki ce a yi to kai sai aka dora ka akan dole duk abin da za ka yi za ka yi ne a matsayin ibada ka nemi lada akan wannan aikin bayan ka nemi sanin ya ake yin wannan aiki an fahimta ku amma kaga da yawa daga cikin musulmai a yau sun ije wannan wannan wannan bangaren hatta ibadan da musulmi bai da wata ibada da ta kai ta ita ce ibadar sallah da yawan musulmai ba su damu da su koyi sallah yawa ba su damu da su koyi sallah kuma wajen malaman musulunci musamman mu na mazhabu na malikiya kusan duka sun yadda cewa inda mutum zai zo ya yi sallah tun daga ya kama har kabbaran harama har ya sallame ya yi komai daidai amma ko ba ya yi ba zai da sallah zai da sallah aikin banza yi matakar ba ya yi ba ba zama ya aka koya mishi ba yayi komai daidai bai da sallah zai da sallah sallan da ya ma laifi ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce la tuqaddimu bayna yaday illahi wa Allah ya hana ka karkai wani aiki sai ka koya kawai ya gani ana yi ne yau da gobe kawai ya fikin ba zama yake a koya mun ba kuma addini bi talaffi ne ana koyan addini da zama a koya ba da gani ba kamar an nasa ku ina ke ci to ba mutum bai da sallah ta kawo ko shi ba yadda ba ko shi mutum bai zuwa ba zuwa a koya balle kuma a ce maganan kasuwanci eh wa ke ma kallon wannan wani ma bai taba kallon cewa kasuwanci da yake addini ba ko ba ga wani balle maganan a ce to ya zaka zauna da iyalinka sai an samu matsala to nan ne ake tuna ake neman malam ko ba ka wani in ka ga tuna da malam to sai an samu problem ana neman ya za a yi sulhu amma ya za a yi zaman tun farko to kaga wannan ba karamin matsala ba ce matsala ce babba to kaga wannan yake nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina sahabbansa a kai sai da suka tambaye shi ya za mu sai ya koya musu to sun san cewa in suka yi ba tare da an karantar da su ba to sun yi abin da Allah madaukakin sarki ya hana su abu na uku maluma suke cewa daga cikin fa'idoji da ke karkashin wannan hadisan da suka zo da waɗannan salatin yace su'alu sahabati an kayfiyat salati alayhi wa laysa 'an al-hukm li'annahum ya'lamuna anna mutlaq al-amr yaqdi fihi ay ayyi sigha وإنما هم أرادوا الأكمل والأفضل فدلهم على ذلك sai alma ke cewa tambayar da sahabbai suka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tambaye shi ne saboda ya faɗa musu kaifiya siga mafi falala mafi daraja a lokacin da Allah madaukakin sarki ce sallu alaihi wa sallimu taslima a haka sai mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa salli misali sai shiru ai ya zantar da umarnin ku ko bai zantar da umarnin ba ya zanta cewa kai sallu alaihi wa sallimu ku ku yi salati ko ku yi sallama kuma yace Allahumma salli ala Muhammad wa sallim yayi hukun ya ya faɗi ya zantar da umarnin da aka yi masa ko ba haka bane a larabce ya zantar da umarnin da aka yi masa amma duk da haka suna neman to wani siga ne falala fi daraja saboda sun yadda cewa duk abin da ya so daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu abin da ya kai shi an fahimta ku duk abin da zai zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yayi ko shi ya yace ayi duk abin da ke da alaka da shi to babu wani abu irin wannan ne irin wannan darajar da ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam darajar shi sa suka nemi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ko ya faɗa musu siga mafi falala mafi dara ya zama sun ce daga bakin manzon Allah muka ji mafhum sai zama duk wani wanda ba wannan ba sai zama yana ƙasa da wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an fahimta ku abu na hudu maluma suke cewa daga cikin fa'ida da cikin waɗannan hadisan suka ce wa hadha fihi ma kana alaihi sahabatu wa salafu hadhihi al-umma min ta'zim as-sunnati wal farah biha wa anna dhalika kana min nafa'is al-umur allati yatahadduna biha yace daga cikin abinda zamu koya na daraja na fa'ida daga waɗannan hadisan yana nuna mana rahmatullah yana wani yana daga cikin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da magabata na kwarai Allah ya gafarta musu suka tafi a kai na girmama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da wani abu da yake da yake sa'a na abin da ya zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam balle ya fi so da matakar girmama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ko ya ce a yi ko ya ba da umarnin a yi ko an taɓa ganin shi ya yi to wannan abun fa yana zama shi ne top priority su, ba sa ba wani abu priority sama da wannan an fahimta ku abu na biyar shin yanzu wannan mun karanta duka siyar na wannan salati kuma duka siyar na salatin kowanne babu wanda aka ce Allahumma salli ala sayyidina ko amma kuma ana faɗa ku ko ba ga wani to ya matsayin faɗan sayyidina din a farkon salati tabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna ai shi ma ya faɗa ana sayyidu waladi adam la faqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidu jagora ne shugaba ba wanda ya isa musun wannan ko haka wani ba wanda ya an tambayi babban malamin musulunci imam ibn hajar al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya dukan shi ya gafarta mishi a cikin fatul bari aka tambaye shi an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi sala aw kharijaha akan sifar sallah yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallah ko a wajen sallah sawa'un قيل بوجوبها أو بندبيتها هل يشترط فيها قول سيدنا أم يقتصر على قوله اللهم صل على محمد aka tambayi malam ibn hajar malam ibn hajar rasuwansa yau ya kai shekara ɗari bakwai da wani abu da barin sa duniya aka ce masa shin ya halatta mutum ya ce allahumma salli ala sayyidina ko dai kawai ya tsaya a daidai yadda ya zo ba tare da kalmar sayyidina ba shin hakan ya halatta mala ibn hajar a cikin fathul bari juz'i na 8 shafi na 193 sai ba da amsa yake cewa ittiba'ul alfazil ma'thura arjah yace yin amfani da kalmomi waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sak wannan shi yafi shi me shi yafi a kalmomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma babu mai sayyidina ku Allahumma salli ala Muhammad yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yace to yin amfani da kalmomin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yafi wala yuqal la'allahu sallallahu alaihi taraka dhalika tawadu'an ba za a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki fadin sayyidina bane saboda tawazu ba za ka faɗa haka ba ba za ka faɗa ka mako ai ibada ce duk abin da ya zama ibada ce ko da ya shafi girmamawa da kambamawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya koyo so da umarni ne na Allah kan ba shi sai ana sayyidu walad adam to kaga inda akwai sayyidu na salatin ba zai koye ce tawabu'an ba ai da inda haka ne da bai ce ana sayyidu da adam ba tawabu'an ko kuma yace ana atqakum billahi wa akhshakum yace ni na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah kaga tunda wahayi ne na Allah ba maganar tawazu yana faɗa to tunda bai faɗan ba to karka ce ya bari ne saboda tawazu sai yace walau kana zalika rajihan la jaa an sahabati thumma an kuma da faɗin kalman sayyidina din a shine abin da yake to da an samu sahabbai da tabi'ai suna faɗa mafhum ai da su za su yi a ah, to shi bai faɗa bane saboda tawazu to mu bari mu faɗa sahabbai dai sune almajiransa ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabi'ai kuma sune almajiran sahabbai amma dukan su ba a samu wani ya faɗi wannan kalmar ba lokacin da zai ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam salati an fahimta ku gashi yana nuna cewa mafi falala mafi daraja shine mutum kare ne kare ku to in ya furuta ba in ya furuta ba maluma suke cewa in ya furuta ya yi daidai bai laifi ba bai sa'a ma Allah ba mafhum bai sa'a ma Allah ba amma kuma ya sani wanda bai furuta ba ya fi shi falala sura shi ya faɗi sak kalman da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa Allah su ga wani ya tambaye ni akan kalmar nake bari za mu ko yau in mutum ya furuta bai laifi amma kuma bai sani wanda bai furta ba shi ya faɗa asalin kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa to shi yafi yafi daraja yafi falala to da yayi faɗi sal irin yadda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan wannan yanzu ko waɗannan sigogin da muka karanta babu wanda annabi ya ce in za ku kun salati ku ce sallallahu alaihi wa sallam ko amma mu da muka fara karatu nan mun ce ya fi ba za mu iya girga kuma da sigan mun a kan cewa mun yi mi mun yi salati haka ne to ya matsayin haka yanzu yana cewa in da za ka annabi salati ne an kira sun dole wannan ibrahimiya za ka yi ko ya halatta ka faɗi kalmar sallallahu alaihi da yanzu muka ce a musulunci ka'ida duk abin da za ka yi in dai na musulunci ne dole ka zama kana da mai kana da ilimi kana da hujja akai ku to menene hujjar mu na faɗin sallallahu alaihi wa sallam bayan shi a sigogin da muka karanta babu shi an fahimta ku ila hankalin mutum bai taba kaiwa zuwa ta faɗi me hujjar mu malama suka ce hujjar ita ce hadisin al-irbab bin sariya Allah ya kare da a gare shi menene hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yace ku yi riko da sunnata da kuma duk abin da khalifofi na shiryayyu suka suka suka sunnantar su a khalifofin sa shiryayyu Abubakar Umar Uthman Ali ko sune khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiryayyu manzon Allah yace abin da suka tabbatar da sunna ce matukar ba yana warware abin da ya karantar bane shi ma sunnan sa ce in ji shi mafhum to su kuma an rawaita suna faɗin sallallahu alaihi wa sallam ya zama sunna ko bai zama ba ya zama sunna ko an gani abinda maluma suke suke suke jan hankali a kai shi in mutum zai faɗa don muka lura duka ruwayoyin salatan ba su keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ba dole suna hada wa alihi ko to kai ma in za ka yi amfani sallallahu alaihi ta kara wa alihi wa sallam so da duka sigogin da manzon Allah ya koyar babu wanda babu wa alihi ko a faɗi alihi gaba ɗaya ko ko ma a keɓance a ce wa azwajihi wa zurriyatihi ko ba haka bane yawwa to kai ma za ka faɗa dole ka yi ka fitar da wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ku to in kai haka lallai ka yi sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda sahabbansa suka karanta to abu na ƙarshe shine wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a iya ce mishi sallallahu alaihi wa sallam wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maluma suke cewa ba za a faɗa ba ba za a faɗa kamar yadda imalam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin ɗaya daga cikin manyan littafansa da ya rubuta littafin ya rubuta ne kawai purposely akan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati isa suna jala'ul afham jala'u al kawai ya rubuta ne akan salatin manzan Allah yake ba za a ba zai yi ka ce ma wani sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba zai yi ka ce ma wani radiyallahu anhu ba sai dai da nufin kana ro kana mishi addu'a A ganin sahabai tabbatarwa ne aiko Suna sahabai tabbatarwa ne amma salati to ba wani wanda zake za masa salati in ba manzon Allah sallallahu su wa alihin sun samu shiga ne saboda an gabatar da nawa annabi sallallahu Amma wasallam kawai ba za ka ce to ai tunda a salatin an ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko mun yi bayanin cewa ali Muhammad ai duka mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce to bari in ke ai shi ma mabiyan manzon Allah to haka bari in ce mishi Allahumma salli ala fulan sai ka faɗi sunan wani ka ce tunda a wancan an ce wa ali ba zai yi eh wa alihi mabiyansa amma wata yaƙini kake da shi cewa shi din wancan din mabiyan ne na gaske wanda Allah ya dada biyayyan nasa Allah ta huwa a'lamu biman ittaqa ko shine mafi sanin wane ne mafi tsoron Allah mafi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ku? Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine a takaice fa'idoji da daga ya kamata mu haska mu juna akan abin da ya shafi wannan salati na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama insha Allah ta'ala kuma akan shi zamu dasa aya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abinda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma na'am amin eh eh eh eh hmm. Hmm. Eh, mutum ya koyi karatu a ta hanyar sadarwa, eh, shi ma koyon karatu ne ai, koyon karatu ne. Ana iya koyon karatu ta kafan sadarwa ana yi mafu. amma abin da yake faruwa shine you have to be careful very careful a gane ku ba laifi ba ne ka koyi karatu ta kafan sadarwa amma ba ta irin abubuwan da ake yadawa clips da ake yadawa so da yawa wasu ba ma malamai ba ne musamman a yanzu akwai content creators masu siffan malamai amma su content kawai suke za su faɗi maganganu daga aljihunsu kuma su ce annabi ne suna da yawa suna da yawa nan kuma akwai clips in dai ka bi clips ne ba za ka taɓa riskan hakikanin abin da malami ke son ya karantarwa saboda ana kotun abin da ake so a ji kowane kawai lokaci ko a tura misali sai ka je ka yi ta shirme da sunan kana addini ai na ji malam wane ya faɗa wani nan ya ya same ni rinka musu da ni akan malam albani zaria Allah ya gafarta mishi cewa ai ya faɗi cewa in mutum zai je sujada ya je da gwiwa shine abin da fi na ce mishi yana ce shi ya ga bidiyon malam albani yana haka ya faɗa ya ta ja sai na kyale shi da ya tafi bayan kusan sati sai zai ce mu wallahi kuma malam haka ne fa ashe wa'azi ne sai kwatanta wannan bayan ya gama kwatantawa sai ya faɗi wannan kuskure ne dukun sai ya koyar da abin da yake daidai amma sai aka cire daidai inda ya kwatanta kafin ya yi bayanin kuskuren sai aka yanke sai aka tura an gane aka muni da wani daga cikin iyayenmu a masallacin ya kai shekara biyu ko ran da ne wa'azi akan kuskure ne ba addini bane dan mutum zai yi wani abu ko yana bukatan wani abu ko ya gina gida ya kira a sauke mishi Qur'ani yace shi ya ji malam Albani Zaria ya ce hakan sunna ne ya ta jayayya da ni na kyale shi shi ma bayan wasu kwanaki ya zai faɗa min wallahi kuma haka ne fa ashe yana bayanin yadda yan bid'an suke ne bayan da ya gama sai kawo dalilan da ya nuna cewa kuskure to kaga shi daidai nan ne clip din ya gani kaga ya ku rike ku za ku very careful yasa na san ɗaya daga cikin manyan malaman mu yana Kano Allah ya Allah ya saka musu kai. in ka kira shi kace malam ina da tambaya zai tambaye ka daga wani gari kake in ka fara sai ce to ka tambaye malam ka tambayi limamin da ke jan ka sallah haka yake yi ya ce kai ka tambayi limamin da ke jan ka sallah haka yake to kaga za ku yi amma ana iya koyon karatu zaka akwai makarantu zaka iya rijista online kuna karatu daga farko har ƙarshe a certifying ɗinka kuma ka yi karatu kuma ka iya akwai su amma bin waɗannan abubuwan da ke social media gaskiya akwai hatsari wani ma za ka ga kaman za ka karatu kusan na awa ɗaya amma an ciccire an ciccire inda ba a so a ji ne aka har haɗa inda ake so a ji sai kuma sai ka je ka ka ɗauka a matsayin ka koyi ka koyi duka ana yi duka ana yi wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله